jama'a masu aro assalamu alaikum barkanmu kuma da sake saduwa da ku cikin shirye-shiryenmu a nan sashen hausa na murai amurka muna farin cikin shaida muku muna tare da babban bako mai girma shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ranka da barka ka da zuwa cikin shirye-shiryenmu barka kai madalla muna maka maraba da zuwa amurka um, kamun zuwanka uh, jama'a da ke kula da yada labarai sun ce akwai manyan muhimman bukatu uku a wannan tafiya menene waɗannan bukatu kuma an samu biyan su a ganawar da shugaban amurka barack obama Eh, da farko yana so mutane su yi tunanin cewa akwai manyan kasashe na duniya ana ce masu g7 wato manya guda bakwai ah, sun kira ne naje jamus ah, sun nuna mana damarsu a kan rashin tsaro a najeriya ballantana a arewa maso gabas ah, suka ce in ga musu abin da ake ciki na gaya musu suka yi alkawarin za su taimaka hmm. yasa da na dawo muka yi kokari hmm. muka rubuta abubuwan da muke bukata da kuma barna da su yan boko haram suka yi na kona makarantu da asibitoci hmm. da karya gadoji da kuma sauran barna da suka yi sannan kuma akan kasashe na zagaye da tafkin chadi wato da kamaru da chadi da niger da nigeria kuma benin ta da ta shigo cikinmu za mu samu sojoji tuni mun yi headquarter a a babban birnin chad nigeria za ta ba da sojoji sauran kasashen su ma za su ba da an yi tunani inda za a sa su kuma za a kai su zuwa ƙarshen wannan watan mm-hmm. to abin da muke fama da shi yanzu shine ba su kayan aiki daga motoci zuwa bindigogi mm-hmm. sannan kuma su sojojin jiragen sama wato air force mm-hmm. su ma kuma da bukatunsu to waɗannan bukatu su ne na tattara tunda ni an kira ni an tambayi ni bukatu da muke za mu aika musu wannan manyan kasashe guda bakwai kuma na taho mu da shugaban amerika eh. da kwafe nashi to yanzu a ce me aka yi eh. jiya ne na gashi ko shekarun jiya eh. to sai an dan ba da lokaci haka mm. to tunaninka game da wannan matsala ta boko haram kamun ka kama aiki ya ka samu al'amarin ganin kuma yanzu sun an zafafa kai hare-hare na ma wannan tambaya saboda bukatu da kuke nema taimako gun amurka amurka ta yi fama da irin waɗannan matsaloli a ƙasashen iraki da kuma afganistan inda kusan za a ce gashi za su baro su wannan ta'addancin tana nan wani irin taimako amurka za ta baiwa najeriya ganin ita bata magance waɗannan matsaloli a ƙasashe da shi gaba to ai abin da ya afko afghanistan da syria wanda kai magana mm. ba iri ɗaya bane na najeriya najeriya ai kaga mu akwai ga mu. Mm. da niger mm. da chad da kamaru mm. kuma duk wanda yake bin kadin abin da ke aukuwa sun ga yadda 'yan boko haram suke faduwa waɗannan ƙasashe su tada bom su je su zagaye sojojinsu su kashe su su abin saboda haka mu duka nan in an ce ana ta kai ba a ta kaya saboda haka duka mai zumun haɗa kanmu za mu yaƙi boko haram shi ne aka ce an haɗa wannan sojoji da ake kira da turanci multinational joint task force haka an kare magana tambayar da nake waɗannan hari da yawanci boko haram ke harin sarika noki suke yi Ah, abin da suke a iraki kenan abin da suke a afghanistan kenan ba ka sanin su zuwa suke su dana mai su gudu ko su shigo cikin jama'a su tada nakiyoyi ta yaya amurka za ta taimaka muku yayin da ita ba ta samu nasara ba inda ta fito ko kuma inda take yaƙe-yaƙe yanzu taimakon na amurka na wannan shine ta koyar da sojojinmu da na ruwa da na sama da na ƙasa da 'yan sandanmu mm-hmm. akan abun su da suka koya suka kuma gani a waɗannan ƙasashen da ka faɗi da mm-hmm. afghanistan da syria mm-hmm. su koya ma mu. amma ai ka sani akwai asali a najeriya mm-hmm. akwai masu unguwanni akwai dagatai akwai hakimai akwai sarakuna saboda haka abin da muke ta faɗiwa masu waɗannan shine baƙin fuskoki da kuma waɗanda suke shigowa daga ina suke wannan shine hanyar da za a samu a san waɗanda suke wannan yakin sarika noke waɗanne irin dabaru kuka bullo da su tun kama aiki na samun nasara kan waɗannan 'yan bindiga wadda baka tsohuwar gwamnati da ka gada daga gunsu ba su yi amfani da su ba tsohuwar gwamnati ba su yi amfani da su ba ah, saboda ba su ɗauki abin da mahimmanci ba yaya za a ce sojojin najeriya wanda suka yi yaƙi a bama suka yi a congo suka yi a liberia suka yi a sierra leone suka yi a sudan a ce sun kasa sarrafa ƙananan hukumomi goma sha hudu cikin ƙananan hukumomi 774 eh, kafin ma su fara yakin sari kanoƙiya saboda haka gwamnatin da ta gabata ba ta da niyyar you know, ta, ta san yadda ta yi ko ta shi yakin boko haram amma muna da niyyar boko haram musan yadda za mu yi da su da yarda allah a nan ka buƙaci kayan aiki tsohuwar gwamnati ta fidda kudade masu yawan gaske domin yaƙi da boko haram an ce kusan biliyoyi sun kai talatin na dalar amurka a cikin shekaru biyar me yasa za ku sayo kayan yaƙi duk da an fidda waɗannan kudade? ko kuke neman taimako to ai na tabbata kun shaji sojojin najeriya su suke faɗi da bakin su cewa an tura su wajen faɗa babu kayan aiki saboda kuɗin da aka ce an fidda shin an sai kayan aikin nan ko ba a sai su ba in an sai su waɗanne ne aka saya an ce ka buƙaci takardu daga wajen manyan hafsoshi game da yadda aka sayi makaman nan haka ne ka buƙata kuma ƙananan sojoji suna kuka cewa ka gudanar da bincike saboda manyan su sun arzurta daga wannan harka ta boko haram eh, za a bincika haka haka eh, mai girma ka yi maganan eh, zuwanka kamar yadda abokin aiki na tambaya ka gaji matsaloli ga matsala dai daya a majalisa kun zo kuke da gwamnati kuke da rinjaye amma an kasa fidda shugabanni akwai maganan cewa ka sa baki ciki don a warware wannan matsala me yasa baka sa baki ba ciki saboda majalisa ta dattawa da ta ƙasa suna da hanyoyin zaben su amma kuma jam'iyya jam'iyya ce tun da ta, ta matakin jam'iyya suka ci zaben to dole su saurari jam'iyya saboda haka bai kamata in fito in sa baki ba amma akan dan jam'iyya ne ni ina magana da shugaban sauran shugabannin jam'iyya yadda ya kamata a tafiyar da wannan rikici tsakanin 'yan jam'iyya a majalisa ta dattawa da ta ƙasa. mai girma shugaba buhari kana gani waɗanda ka gaji mulki gunsu ba su daidai ba da suke zaben waɗanda suke so su yi aiki a wuraren nan su zaɓi a ce ga wadda nake so ya zama shugaban majalisa dattijai ga wadda nake so ya zama kakakin majalisa haka a kai ta ya baya an ana gani da ka sa baki da duk wannan an kau da shi. Eh, haka ake gani amma menene ka'ida me ka'ida ka'ida su 'yan majalisa su aka ce su zaɓi shugabanninsu amma jam'iyya tana da magana a kanta saboda haka kowane ne shugaban ƙasa in har yana so nuna wanda yake so ko wani abin to a yi aiki ta jam'iyya ba shugaban ƙasa zai fito ce shi ya fi ƙarfin jam'iyya ya fi ƙarfin 'yan majalisa shi zai yi naɗi sha'anin yin naɗi bai kawo zama lafiya dole abu ka'ida haka akwai cece ce dangane da kuɗaɗe da kace jiho za ku raba tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi da kananan hukumomi akwai ɗan majalisa da ya tafi kotu cewa ba a bi ka'ida ba saboda majalisa ba su kasafta waɗannan kuɗaɗe ba shin kana ganin kuɗaɗen nan da farko gwamnati eh, da ka gada daga hannunta ne ta adana waɗannan kuɗaɗe ko ina aka samo su kuma na biyu za a tafi gun majalisa domin a kasafta waɗannan kuɗaɗe ko dai yadda aka raba su yanzu shikenan yayi to akwai ka'idoji ni dai abin da zan tabbatar shi ne zan goyi bayan abu ka'ida saboda ko bayan na tafi kada a bar kura abu kaya to daga ƙarshe me ka ce dangane da aikace aikacen kafofin yada labarai to ina fata za ku rika bincike kafin ku faɗi su labaran balle waɗanda za su ɓata sunayen al'umma ko kuma kamar majalisa ko ministoci ko da wani sashe na gwamnati a tabbatar da labarin tukunna dan kada da an bani hannu cewa mun na maka tambaya ta karshe amma ka rubuta eh, eh, makala a jaridar Washington Post cewa ba za ka nada ministoci ba sai watan tara me yasa ka dauki wannan mataki biyu ba ka ganin waɗanda suke sukar lamirin gwamnatin ka suna da hujja suna cewa kana gani ka gama iya sanin komai baka kuma son nada ministocin nan kafi son aiki da waɗannan waɗanda ke kasa da su to ka gani ɗaya daga cikin matsalolin ku kenan 'yan jarida wanda a amerika kuke zane ko a najeriya akwai abin da ake kira 'yan jarida su rika yin bincike shekara goma sha shida na pdp gwamnati takwas gamun wace gwamnati ta yi ministoci cikin wata biyu da aka zaɓe ta su ma su kenan ba mu da muka zo muka samu wannan katobara a ƙasa ba mako bi sai a rika shawai ba a ministan ba sai an jima mai <laughs> girma shugaban kasa mun gode kwarai da gaske five minutes for what? Eh, for what? wane? washington post